Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa ta intanet a kan adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan da ranar Alhamis biyar ga watan Afrilun shekara ta da 2018. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Hafsa Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Jami'an diflomasiyyar Amurka a Rasha na kan hanyar dawowa gida bayan da aka koro su daga Moscow. Ƙasar Saliyo ta samu sabon shugaban ƙasa. tsohon shugaban brazil kuma zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da bukatarsa na fita daga kurkukun to kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun shiga wani gida sun kashe mutanen gidan a wani ƙauye da ke jihar taraba ana barci sai suka afka ba wannan kauye a wani gida anan kuwa suka kashe mutum guda hudu eh, mutum da matansa da kuma yara guda biyu haka kuma za ku ji cewa wani yaro ɗan shekaru goma sha uku ya kashe kansa ta hanyar rataya a jihar gombe mun sa mutane su je su yi bincike a san ainihin ya zamantakewan gidan wayannan yaro yake shin ana tarsasa masa ne ana masa wani barazana na rayuwa ne ko kuma ko kuma sai a biyo mu domin jin cikakken bayani kamar yadda aka saba duk ranar alhamis jummai ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayi da ku masu ku kuke turo mana ta hanyar imel. amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya. Yanzu haka tarin ma'aikatan diflomasiyar Amurka na kan hanyarsu ta dawowa gida bayan da aka taso ƙiyarsu daga Rasha a matsayin mai da martani ga matakin da ita ma Amurka ta ɗauka kwanan baya a kan Rasha na koren irin waɗannan jami'an nata. duk wannan ta faru ne bayan harin gubar da aka kai a ingila kwanakin baya akan wani tsohon jigon leƙen asirai na rasha abinda aka ɗora laifin kan ita gwamnatin ta rasha wasu manyan motocin safa-safa guda uku aka hango yau alhamis shaƙe da mutane da kayansu suna barin harabar ofishin jakadancin amurka da ke birnin moscow sun tasarwa babban filin jirgin sama a daidai lokacin da wa'adin zaman ƙasar da rasha ta yanka musu yake ƙarewa an da yi ta samun irin wannan zirga-zirgar ta jami'an diflomasiyyar ƙasashe da dama da da ake kora daga ma'aikatunsu na diflomasiya tun bayan wannan farmakin na guba da aka kai a kan sergei skripal da 'yarsa wanda birtaniya ta ce an yi amfani da wata guba ce da aka san cewa sojan rasha ne ke sarrafa ta wannan al'amari dai ya janyo lalacewar dangantakar rasha da kasashen yammaci da dama wanda a dalilinsa ne aka koro ma'aikatan diflomasiyar rasha kamar 150 daga amurka da kasashen da ke cikin kungiyar turai ta eu da waɗanda ke ta kungiyar tsaro turai ta nato ƙarshenta dai an rantsar da julius mada biyu a matsayin sabon shugaban ƙasar saliyo bayan da ya lashe wani zaɓe mai zafi da aka kammala an rantsar da biyu ne kafin karfe biyun daren jiya laraba jim kaɗan bayan da hukumar zaben ƙasar ta tabbatar da sunansa a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar a zaben da aka gudanar asabar ɗin da ya gabata biyu wanda ya tsaya takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin lemar jam'iyyar spp kuma tsohon shugaban sojan kasar ya lashe zaben da kusan kashi 52 na ƙuri'un da aka kada ya samu nasara ne bayan da ya kada tsohon ministan harkokin wajen harkokin wajen kasar samaru wilson kamara na jam'iyyar apc wanda ya samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un biyu wanda kamfe ɗinsa ya tsaya kan aƙidar kawar da cin hanci da rasha shine zai gaji shugaba ernest bai koroma na jam'iyyar apc wanda ya yi wa'adi biyu yana shugabancin ƙasar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla Yau Alhamis kotun kolin Brazil ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tsohon shugaban Brazil Luis Inacio Lulu da Silva fita daga kurkuku yayin da yake ɗaukaka tuhumar da ake masa na cin hanci da rasha. Hukuncin da alkalai biyar cikin alkalai shida na kotun kolin suka yanke ya haifar da babban kalubale ga wannan ɗan takarar da yake gaba a zaben shugaban ƙasa a wannan shekarar a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen nahiyar latin america rashin sa'ar da silva na kaucewa ɗaurin shekaru sha biyu a gidan yari na nufin watakila za a ɗaure shi nan ba da daɗewa ba aƙalla mako mai zuwa saboda wasu ƙa'idoji lulu da magoya bayansa dai sun ce zargin da ake masa duk siyasa ce kawai kuma yanzu haka rahotanni sun ce hukumomi sun fara shirin daukar matakan fuskantar manyan tarukan gangami da za a yi a biranen kasar da dama na masu goyon bayan tsohon shugaban da masu kyamarsa. an yanke wa da silva hukunci a watan yulin bara saboda ya taimaka wani kamfanin 'yan kwangila na masu gine-gine samun kwangiloli masu tsoka bayan da suka yi mashi alkawarin bashi wani katafaren gida a bakin teku da silva dai ya musunta zargin jami'an kasashen koriya ta arewa da koriya ta kudu sun tattauna yau laraba domin shirya wa babban taron da shugabannin kasashen biyu za su yi a cikin watan nan don tattaunawa a bisa ƙoƙarinsu na warware zaman ɗarɗar da ake a dalilin ƙoƙarin koriya ta arewa na neman makaman ƙari dangi na nukiliya manufar wannan taron na jami'an kasashen shine don su tattauna kan batun tsaro da shirin kafofin watsa labarai na kawo rahotanni a kan taron na ranar 17 ga watan afrilun nan tsakanin shugabannin biyu kim jong-un da mu in ana sa ran irin wannan taron kolin na daban a tsakanin kim da shugaban amurka donald trump a ƙarshen watan mayun wannan shekara. To madalla Hafsa maina na Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga sun afka wani gida inda suka kashe mutanen gidan a ƙauyen bayi da ke jihar Taraba kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da Ibrahim Abdulaziz ya da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba DSP Devil Misal. Eh lalle abun bakin ciki ne dai mun samu labari cewa wasu yan bindiga wanda dai ba a san ko su waye ba a cikin dare lokacin da a wannan kauye da ake kira Imbiya eh, ana barci sai suka afka ba wannan kauye a eh, wani gida anan kuwa suka kashe mutum guda hudu eh, mutum da matansa da kuma yara guda biyu a takaice da muka samu labarin aka tura jama'a kafin a yi su wurin sun riga sun yi aikata kuma sun riga sun bar wurin amma dai duk da aka ba mu eh, sayar da bincike ba muna shi kwamishinan yan sanda na jihar taraba ya umarshi dpo da kuma area commander na wannan wurin tattara bayanai game da su waye suka aikata domin a tabbatar da cewa an cafke su a yanzu aka dai ana aiki kuma an kula suka kwanta wannan wurin kuma akwai jami'an tsaro a nan da suna sa ido domin tabbatar da cewa aka ɗan bai sake faruwa a wannan wurin ba. Eh kamar yadda kace jami'an tsaro na kokari kawai yanzu kenan ba wanda aka kama kan wannan batu dai. Eh kamar yadda na gaya maka abin ya faru da dare sosai ah, aka tuntube mu kafin jami'an tsaron mu su iso wannan wurin mutane sun riga sun sere kuma wuri ne wanda ke cikin kauye sosai wanda kuma gbadan rata kafin mu yi so sun riga sun bar wannan wurin amma muna kukuri muna tattara bayanai kuma muna sa tsammani Allah zai ba mu nasara akan su. Wannan ma na zuwa a lokacin da a yankin Karim Lami da wasu ƙauyuka e, akwai mahara da ake zargin kan cewa sun ƙetare daga jihar Filato, Yargamawa, sun kawo hari a wannan yanki na amara da makamantansu haka kamar yanzu wani mataki rundunar 'yan sanda ta ɗauka kan wannan sabu hari da ake kaiwa waɗannan ƙauyuka eh, wannan ma akwai mun samu wannan bayanai kuma tun daga wannan ranar da abin ya faru shi dpo mai kula da wannan yanki an tura mishi jami'an tsaro daga headquarters mobalawa suka hada suka tafi zuwa wannan wurin suka je suka zauna kuma suka lalle tarar da gaskiya cewa mutane ne wadanda suka tallaka daga wancan jiha suka shigo suka kai ma wasu wanda kuma muna kan bincike kuma an sake tura jami'an tsaro har yanzu suna wannan wurin domin a tabbatar da cewa an kare jama'a na wannan wurin da kuma dukiyoyinsu. akwai wanda aka kama a wannan hari na waɗannan ƙauyuka ko kuka, yanzu ba wanda aka kama eh, har yanzu mutanen mu suna nan kuma ana kan aiki bayan da mun kammala aiki da kuma a wannan lokaci ne za mu iya tabbatar da irin nasarar da muka yi a wannan aikin da yanzu aka ana yi kenan To Allah ya kyauta kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba kenan a tattaunawa su da wakilin Ibrahim Abdulaziz. To idan muka leƙa Gombe kuma wani yaro ne mai shekaru goma sha uku ya kashe kansa ta hanyar rataya kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin Abdulwahab Muhammad. A tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe DSP Mary Obed ta ce sun sami rahoton afkuwar lamarin ne da rana sannan an ƙaddamar da bincike domin gano musabbabin da ya sa yaron ya kashe kansa ta hanyar rataya. Suka samu labarin cewa wani yaro da ya ke samu gawanci a ɗakin ya rataye kan. Iyayensa suka samu gawansa a rataye? Ne eh, a ɗakin ya rataye kan. To iyayensa nan ba kowa ne a gida lokacin da abin ya faru? To ko da suna na a gida shi kadai ne a ɗakin Wataƙila ya shiga ɗakin shi ba kusan me yake yi ba. Kamar da wani lokaci ne suka ga gawar? sha biyu zuwa karfe ɗaya. Na rana ko na dare? Sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana. Mhm. To shi wannan yaro kamar shekaransa nawa ne? Shekaran shi goma sha uku. Wane ne mahaifin wannan yaro? Mahaifin shi wani police officer ne, wani inspector ne, sunan shi Abdu Manu. Yana tare da SIB a Fantami. Na tabbata kun gudanar da bincike akan musabbabin abin da ya sa wannan yaro ya ɗau wannan hukunci menene binciken ku ya gwada muku bincike ana son ta ba gama ba an fara bincike kenan shi uban dai na tabbata dole ne ku tambaye shi ko bai gaya muku cewar akwai wani abu da ya faru ba da ya sa yake tsammanin yaron ya ɗau wannan mataki? To shi yanzu mahaifin yaron mahaifin yaron nan duk da yake ɗan sanda ne kuna tsare da shi? A'a, bai laifin ba. to bai laifi ba amma gashi ya ga gawar ɗansa a gidansa kina ganin baya da abun da zai ba da bayani a kai? Eh, in gama bincike lokacin da aka gama bincike ina akwai wani abu za mu faɗa. akwai wasu alamu da suka gwada ko kuma ya bar wani a rubutaccen bayani abin da ya sa yi ɗauke wato ya rataye kansa? ba wani abu. a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar masu fafutukar kare haƙoƙin 'yan ƙasa a jihar gombe sun ce su ma suna nasu binciken na daban domin sanin abin da ya sa yaron da bai mallaki hankalinsa ba ya ɗauki irin wannan hukunci. Sunana Muhammad Ali Wayar, chairman na Civil Liberties Organization kuma Human Rights Coalition chairman na Gombe State. Mun sa mutane su je su yi bincike su a san ainihin a zamantakewan gidan wayannan yaro yake. Shin ana tursasa masa ne? ana masa wani barazana na rayuwa ne ko kuma halayen irin yaran zamani da suke ganin wani filafile na sinima da ba ta da kyau ko yaro ya yi tambar ma ya gwada to duk wainan sai muyi bincike muyi yi bincike a kan cewa ana samu su to nan fa za mu ɗauka mataki wanda dama duk ko a doka duk ba wanda ya fi ƙarfin doka kama daga soja ne dan da ne security and civil defense ne wani NIA ne wani paramilitary ne wani shugaba ne ko dan siyasa ko kansila ko senata ko wani chairman duk ba wanda ya ci karfin doka mu iya kokarin mu mu tabbatar mu mu yi bincike me ya sanadiyar da ya sa yaron nan dan shekara goma sha uku da bai mallaki hankalinsa ba yi wannan abu. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita To Allah kyauta a gaida Abdulwahab Muhammad. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu Malam Haruna Muhammad Katsina shugaban kuryar muryar jama'a reshen Katsina ya yi tambayoyi amma saboda kurewar lokaci mai girma gwamna bai samu damar ba shi amsa ba a saboda haka ga malam haruna nan zai maimaita tambayoyin nasa salamu alaikum ina na haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar katsina ina ma mai girma babban bako mai girma gwamnan jihar katsina barka shiga wannan zaure na sai bangon tsage ina da tambayoyi ne guda uku ne ke ma mai girma gwamna na farko mai girma gwamna muna karanta a jaridu da dama da kuma sauran kafafen yada labarai a muna jin yadda ake cewa gwamnatin tun da ake jihar katsina ba taba samun gwamnatin da ta ciyo ba su suka da suka wuce min zaki ba sai wannan gwamnati taka shi muna so mu ji daga bakin mai girma gwamna shin tun daga hawan kamar zuwa yanzu ba shi nawa ka ciyo mu jihar katsina kuma da wani ayyuka da wani ayyuka ne aka ma aka yi da wannan kuɗaɗe da aka ciyo bashi tambaya ta biyu a gwamnatin ka gwamnati ce ta jama'a kuma zan cewa jama'a ne suka kafa ta to jama'a dama masu kan bayar da kafan ya labarai irin social media wurin yin yi maka gyara kayan ka to amma sai maka cewa wannan gwamnati ta ka ba ta juya irin wannan koke-koke da 'yan social media ke mata ba mafi yawanci za ga suna tana yawan kama masu amfani da social media suna ne a gidajen kasu duba da cewa suna yi maka kamar gyara hannunka suna maka hannunka mai sanda ne na kwanan gwamnati da ta gabata to a takaice dai me yasa ai gwamnatin APC ta kewan kama yan social media daga sun faɗi ra'ayin ko sun sun yi kira ga mai gidan gwamnati da ya gyara sannan kuma tambaya ta biyu dangane da APC a kidade ne a kowa san cewa jami'ar APC ta rubu gida biyu na da fatan mai girma gwamnati zai bani amsar tambayoyi na to mai girma gwamna gare ka yayin da muka zo ainihin shugaba muhammadu buhari ya samu jihohi da yawa ba su iya biyan albashi jihohi da yawa ba su biyan fansho da gratuity jihohi da yawa ba sa yi wa malamai ƙarin albashi ko kuma promotion yadda ya kamata ya ce to na farko abin da za a yi shine kowace jiha ta kawo ariyas ɗin da ake binta na albashi mu a jihar katsina mun samu da gratuity da fensho na wa'anda suka mutu suka ba aiki shekara shida shekara bakwai shekara biyar shekara hudu wanda ba a biya ba da ƙananan hukumomi da ainihin gwamnatin jiha wanda ya kama biliyan goma sha ɗaya da miliyan tamanin da bakwai biliyan bakwai da wasu ɗaruruwa an biya ƙananan hukumomi biliyan hudu an biya jiha mu da muka yi lissafin za a gama wannan biyan kuɗi zuwa june 2015 da muka zo muka ce a biya shi akan tebur a tsididdige muka naɗa kwamiti sai ga shi a jiha mun samu riba wata shida an biya zuwa disamba 2015 na local government muka samu ƙarin wata uku har ya kai watan tara to wannan shine bashi na farko wanda ainihin gwamnatin tarayya ta ba kowace jiha ba jihar katsina ba a matsayin bail out daga nan shugaban ƙasa ya ce to in an biya albashi ba a yi komi ba to shi ma ana so a ga gwamnati tana motsawa ya ce kowace jiha a ba ta biliyan goma domin muna da kudi a excess crude wato akwatin wato asusun rara sai aka ce ko ta jiha ba ta miliyan goma amma ba bashi ba ne duk da aka tashi za a raba kuɗin access uh, wannan rara kuɗin rara to sai a cire wannan kuɗi kowace jiha an ba ta biliyan goma wanda mu biliyan uku muka sa a ilimi biliyan biyu da rabi muka sa a health biliyan biyu da rabi muka sa a ruwa biliyan biyu muka sa aikin gona to daga nan babu wani bashi sai na maganar taki da ita gwamnatin tarayya ta ce za a shigo da taki a ba jihohi jihohi su ba da umarnin cewa an ba su taki a cire a ciki ba jihar katsina kadai ba an ba mu mun ansa muna biyan takin nan kuma biyan takin da muke bai hana muka biya albashi da haƙƙi da hamma promotion na ma'aikatan da ke jihar katsina ba kuma saboda wannan taimako da gwamnatin tarayya ta yi yanzu haka muna da take tan dubu ashirin da shida wanda ya ishe mu mu yi noman damina na dubu biyu da sha takwas so kana nan za ka ga wannan shekara daga watan uku ba za mu bari sai an sauke ruwa za mu bada taki ba a'a kuma in ka lura ba ce ko ba ta wuce ba mu gangamin sai da taki ba saboda takin gashi an kawo shi a gidan gona to in ba ga shi ba to wanda ya zo ya ce muka gashi wani bashi da muka ciwo to ya zo ya bashin da muka ciwo da bankin da muka anshe shi da abin nan akwai shirye-shirye da ake yi da islamic development bank wanda ainihin majalisar tarayya ta najeriya ga baki ɗaya ta tara mutane ta tara ainihin jihohin kowa ya je ya kai bukatar shi wanda federal government take amfani da shi take so ta an so wannan kuɗi domin a gina ainihin primary health centers wanda mu tsina muna so mu gina kuma mu gyara 136 a karkara saboda mata masu juna biyu da ciwuwuka da kuma santa wadda za a yi ta binciken cuce musamman iyaka da wasu kasashe mu ga cutar da take shigowa da wata ke fita sannan kuma da gina asibitin horarwa wadda yake ta katsina to in ba ga su ba wanda yake maka an ciwo bashi sai ko biliyan biyu wadda duk jihar nan ta najeriya 36 sun ansa ban da jihar katsina wanda aka bada kananan masana'antu mai jarin dubu goma mai damun dubu ishirin mai damun dubu ɗari wanda tun wurin kyamfen muka alkawarin cewa za a so wannan kuɗin za a ba mutane kuma an samu ba wannan kuɗi to in ba su ba wanda ya ce maka mun ciwo bashi sai zo hidi ga inda bashi ga yawan shi ga inda muka kai shi littattafanmu da mu da su cika tun buɗe suke mu yi bayanin da last kwabo da akan sa a madadin jihar katsina social media mm-hmm. kowa ya san ma'ana social media duk wanda ya je social media ya soki gwamnatinmu ya soki yadda muke ta tafiya al'amari wallahi he is welcome domin in ba irinsu in ba irinsu wani abun ma ni a matsayina na gwamna da sauran abokan aiki ba za mu sani ba su suke ɗauko abubuwa daga kauye daga wurin abin nan amma ka zo ka yi wa mutum ƙazafi ka ce mashi yana ko fasiki ko yana fasikanci ko kana mai kalan mata ko kana ɗaukar hoton shi kana haɗa da mata kana tura duniya mm. ni yanzu ina wata ƙasa sai ka ɗauki hoto na ka ɗauki hoton wata mace ban san ta ba bata ni ba ka haɗa mu ka tura duniya ka ce ga irin gwamnan ku sai ka ce a kyala irin wannan in mahaifinka aka yi ba za ka kyale tambayar da nake yi duk wanda aka yi wa mahaifin shi haka ko mahaifiyar shi haka zai kyale mm-hmm. wannan ba abin da ake social media ba an yi ta bane don ka ci mutunci kai wa mutane shari kai kazahi amma wallahi duk abin da wannan da kuke hidi na gwamnati da yan mutane suke hidi ba sai laifi ba wanda za mu yi bayani ya fahimta ya fahimta wanda ba yake ba fahimta ba amma duk wanda ya dauki social media ya ya ci mutuncin mutum kan kazafi da ƙarya to in mutum ya kyale shi ya so in ya kyale shi ya so ai da da suke an ɗauki hoton mu an mana gazar an mana kallabin mata an mana huskan mata ba mu ce komai ba wannan bai dame mu ba amma inda ka sai ka ɗauki hoto na ka kawo wata mace ka hada ka ce ni ko ina neman ta ko ga abin da muke yi ko mai ka ce in kyale ka ai siyasa ba hauka ba ce don na shiga siyasa sai kai mun kasa ka ci mutunci na kuma ka ce in kyale ka hmm. wanda ma aka yi kyale to ba san ciwon ce Allah tabaraka wataala ya ce idan aka taba ka ka gwada hushinka in aka ce ka hakuri kai so dole ne a bi hanyoyin da ya kamata ya amfani da social media criticism duk wanda ya shiga siyasa ce bai san criticism ai hauka yake kan ma ka shiga ko gidanka kake sai an kirsa naka cikin 'ya'yanka ma duka hmm. ballantana wai ka shigo harkar siyasa amma dai kai mun kazafi ko na fasikanci ko na wani abu mai kama da haka to ni ba zan kyale ba abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa jummai alice daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. To madalla shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai aka kasance da mu a shirin mu na gobe wannan lokacin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ibrahim Rabiul Tsafe Alzamfari ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ku bani dama in jinjina wa rundunar 'yan sanda ta Najeriya kan namijin kokarin su a fannin kama 'yan ta'adda da ya ƙara miyagun laifuka. Allah ya kara taimakon su amin. Sai kuma sako daga Ahmadu Abasha Mashina Yobe ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna tayar dan takarar jam'iyyar adawa na ƙasar Saliyo Julius Ma'adu Biyo murnar rantsar da shi da aka yi a matsayin shugaban ƙasar Saliyo bayan da ya samu nasara a zaben shugaban kasar Masar zagaye na biyu muna addu'ar Allah ya taya shi riko Allah ya ba shi ikon cika alkawuran da ya ɗaukar wa al'ummar Saliyo lokacin yakin neman zaben amin sai kuma sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce ta da wasu bama-bamai da wasu 'yan ta'adda suka yi a wasu garuruwa da ke daf da shiga birnin maiduguri hakan abin jimami da takaici ne da fatan hukumomin tsaro za su kara kaimi wajen dakile duk wasu 'yan ta'adda da ke tada zaune tsaye sai kuma sako daga musa hadarin asuba da magaram da hamidu kalalabuwa jihar radifa duka biyan sun ce al'ummar jihar da magaram muna gayyatar ku da ku fito da fifi wajen zanga-zangar lumana wadda za mu yi a ranar wannan lahadi 8 ga watan afrilu na shekarar 2018 domin nuna rashin amincewar mu akan wannan sabuwar doka ta kasafin kuɗi na wannan shekarar da muke ciki sai kuma mu na ƙarshe ya fito daga yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gomben najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da fara buɗe gidajen kallon wato sinima a ƙasar saudiya haba ƙasar saudiya kar ana yabonki sallah alwala ta gagare ki mana ana zaune kalau me yasa hukumomin za su yada a fara buɗe sinima a ƙasar mai tsarki a gaskiya mu dai an bamu mamaki amma ba komi duniya ce kowa ya gyara ya sani kowa ya ɓata ya sani. To madalla a gaishe ka to da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice jami'an diflomasiyar Amurka a Rasha na kan hanyar dawowa gida bayan da aka koro su daga Moscow. Ƙasar Saliyo ta samu sabon shugaban ƙasa. Tsohon shugaban Brazil kuma zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da buƙatarsa na fita daga kurkuku. Shugaban Amurka Donald Trump ya fayyace cewa Amurka ba kokari take ta shiga wani dogon cece kuce da kasar China kan harkokin ciniki da kasuwanci da ke tsakanin kasashen ba, bayan da China ta tafka wa Amurka harajin da ya kai na dala miliyan dubu hamsin a matsayin mai da martani ga irin wannan matakin da Amurka ta ɗauka kwanakin baya a kan China. A cikin wani saƙo da ya aika zuwa ga shafinsa na Twitter ne, Trump yake cewa ba yaƙi muke da China kan harkar ciniki ba, wannan yaƙin an yi shi tun da daɗewa kuma muna kuma mun sha kashi a sanadin shirman wasu mutanen musakarkaru da suka sarrafa tsarin kasuwancin a can baya. Trump ya ce wannan ne ya jefa Amurka a cikin giɓin dala miliyan dubu biyar da take fuskanta a kowace shekara da kuma baiwa wasu kasashe damar satar fasahun amurka na kimanin dala miliyan dubu ɗari uku to madalla a gaishe ki masu mu anan miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau rab mclean nisar Sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa